والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الإجارة قال باب من باب استئجار الرجل الصالح أمير cikin kitabu albuyu amma da ya kawo wani littafi mai muhimmanci shi ne littafin wato jinga ko kuma da za a yi da mutum ya yi wani aiki sannan a biya shi ce babin wato daukan eh, leburanci na mutum da yake na farai kenan wanda za ka ɗauke shi ya ma aiki dole sai ya zama amintacce ne wa ƙaunin lahi ta'ala ya ce faɗin allah maɗaukakin sarki inna khaira manista jarka alkawiyul amin cewa lallai mafificin wanda za ka ɗauki wato aikinsa da zai yi aiki shine ya zamanto mai ƙarfi kuma ya zamanto amintacci nan ya fado cikin suratul ƙasar a gistar annabi musa alaihi salam lokacin da ya tafi garin madiyan har ya taimaka ma wasu wasu 'yan mata su biyu suka je suka bai wa mahaifinsu labari to ɗaya daga cikinsu sai ta ga cewa mahaifin nasu tunda ya riga ya tsufa kuma suna buƙatar taimako mai yasa ba zai ɗauki wannan mutumin da ba su san shi ba amma ya taimaka musu shine take cewa ya abatista a jirgu da ce ya mahaifinmu ka ɗauki wato wannan ya zama wanda zai ma aikin da muke yi wanda ba za mu iya ba domin inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin cewa mafificin wanda aka dauke shi dan yayi wani aiki ya zamanto al mai karfi ne lafiyayye al-amin kuma ya zamanto amintacce domin sun ga wato annabi Musa yana da karfi kuma yana da aminci waɗannan su ne abin da ake so na wanda zai yi aiki wannan karfi umuman ake nufi amma kuma bai hana ya shiga kuma karfin shi na imani na hana kan shi san zuciya zai yi aiki ya ce wani aminu da kuma wanda zai zama mai ajiya kamar mutumin da za a ba bashi tsaron wani waje shi ma amintacce wa mallam ya sa'amil man aradahu da kuma wanda ya yake ɗaukan wanda ya nemi a ba shi aiki akwai sharaɗi na mutum ya nema a bashi aiki shine in ya cancanta amma in bai cancanta bai nema aikin ba a bashi amma in ya cancanta yana iya nema kamar yadda annabi yusuf alaihi salam da ya ga cancancin kansa sai ya nema ya nema ke cewa eh, wannan sarki ko kuma waziri na masar yake cewa ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim ka sanya ni akan kulawa da taskar kasa domin ni hafiz ne amana ne alim kuma ina da masaniya ta yanda za ku gudanar da tattalin arziki don haka don an ce mutumin da ba in ya nema ba a bashi ba wai kowane mutum bane akwai yanayin da mutumin zai nema kuma a bashi amma ya zama bai cancanta ba to wannan ba a ba shi matsayi idan kuma yana ganin ya cancanta to babu laifi yana iya neman matsayi kuma a ba shi kala haddasa na muhammad ibn yusufa kala haddasa na sufiyan an abi burdata kala akbarani jaddi abuburdata burdata an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu kala قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-khazin al-khazin shine wato wanda yake tsare da wani abu da aka bashi na ajiya al-amin wanda yake amintacce kamar yanzu dai kace kamar store officer da ake ba al ko ofisa ne alhali wanda gami yawancin ba kuwa bane yake da amana da yawa sai kaga an dauki sto ofisa da shi za a haɗa baki a je a cire kayan da yake cikin store ɗin ko a siyar ko kuma a canja mishi wato manufa ko a yi daibatin ɗin shi kayan suna nan a so a je na aiki ne amma sai je ko a yi wani abu da shi wannan shi ake kira alhazi alhazin wanda ya zama mai ajiya amintacce alladhi yu'addi ma umira bihi taibatan nafsu wanda yake sauke ko yake bada abinda aka umarce shi da badawa kuma da takakkiyar zuciya a tsarkake to wannan adin mutasaddiki na idan wajen da yake aiki din waje ne da ake ajiye sadaka ake bayarwa to shi ma yana da ladan bada sadakan da aka yi amma in akwai tsari na musulunci akwai gidan karban zakka sai aka ɗauki wani aka ce shi ne mai tsaron wannan wajen za a dinga turo a ce wane ka ba shi kaza wane ka ba shi kaza to lallai ladansa da sakamakonsa ne shi ma yana cikin masu ba da sadaka din yana da ladan ba da sadaka shine fa huwa ahadu almutasaddiqina kenan kaga ana maganar amana ne wannan kuma ne ne da za a dauke shi kaga an yi maganar aminci shine amana al'amin kenan duk wanda za ka ɗauka ya zama amintacce ne eh, aminci ta yanda ba zai ci amana ba ba zai ha'inci ba abinda ake nufi da amana ke shi shine wato sauke hakkin da aka bashi ba tare da ya danne ba ko kuma ya canja shi ko kuma ya yi cin amana a ciki ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addil amanata ila mani tamanaka wanda ya baka amana to kai kokari kaga cewa ka sauke wannan amanar wala takun man khanaka wanda ya haince ka kuma karka haince shi haka nan Allah ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ya hore ku da cewa ku dinga bada amana ga waɗanda suke ahalinta ne wanda suka cancance ta قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة عن قرة ابن خالد قال حدثني حميد ابن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين فقلت ما أنا يسمى ما علمت أما ما علمتني ma ما علمت أنهما يطلبان العمل فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده san wajen ku ko amintu ba ne ko alimtu eh amintu wannan hadithi na abu musa al'ashari radiyallahu anhu ce ni da wasu mutane daga cikin kabilar mu ta wato al'ashariyun mun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama budan bakin su sai suka nemi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma ya ba su wani aiki da za su dinga yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai bai so abin da suka yi ba domin kila yana ganin rashin cancantar sai abu musa al'ashari yake cewa wallahi ban san cewa suna neman irin wannan aikin ba ko ban san cewa za su nemi wannan abin da suka nema ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mu ba ma taba ba da aikin mu ga wanda ya nema amma ko wannan da bambanci misali idan aka zo aka tallata aiki ai ana ba da ajbar na aiki ko sai ana neman position kaza to mutum yana iya neman wannan babu ne ko kuma mutum ya ga wani position ya zama cewa babu wani wanda ya cancanta a wajen sai shi to babu laifi in ya nema babu laifi in ya nema amma in ya ga in ya san akwai wanda ya fi shi cancanta shi kuma bai da cancanta to a nan ne bai nema da wasu malamai ma suna cewa idan mutum ya cancanci matsayin kuma ya ga cewa ba za a bashi ba kuma waɗanda suke neman matsayin duk ba cancanta a basu ba to suka ce ko da ya kai ma zai ba da cin hanci ne dan a bashi wannan matsayin to ya halatta ya haka saboda in bai haka ba wannan amanar za ta lalace gane ko kuma yana faruwa a irin watan lokacin yanzu yana faruwa so da yawa misali kamar yanzu ɗalibi ne zai rubuta jarabawa ya cancanta ya ci ya komai ko kuma zai je neman aiki za ka je neman aiki a ce sai ka ba da kaza a baka aiki kuma kai ka cancanta aikin ba ba ka cancanta ba kuma za a iya ɗaukan aikin na a ba wanda bai dace ba ko to wasu malamai suka ce babu laifi in ka ba da irin wannan domin haƙƙin ka ne cancantar ka ce ban ma suna gani ya zama wajibi ka yi haka wajibi ne mutum ya yi haka irin wannan yanayi da haka ka'idar shi ne idan mutum ya nemi abin da shi bai da cancanta shi ne abin da ba a su gane ko amma in ya nemi abin da ya cancanta to wannan babu laifi inda ya cancanci wannan abu ya sa wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine Abu Dharr Jundub ibn Junada radiyallahu anhu ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ganin kana ba mutane aiki wannan ka tura shi kaza wannan ka tura shi waje kaza to ni ma a bani irin wannan aikin da je na yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abadar innaka rajulun ba'id ya ce ya kai abu zar kai mutum ne mai rauni ba ana nufin rauni ba gida zai iya ganin za a yi wani abu ba zai hana ba ko kuma yana da tausayi da haka irin wannan abu abu ne da yake bukatar mutumin da zai tsaya ya jajirce ya ce kai mutum ne wanda yake mai rauni ya ce wa inna ha nadamatun wa khizyun yawmal qiyamah wannan aikin da kake gani nadama ne kuma kaskanci ne ranar tashin kiyama ga wanda bai sauke ba haka bana so ka karba baka iya sauke nauyin ta ba kuma ka tsaya a gaban Allah maɗaukakin sarki kana kana cikin nadama haka kaga kenan ga mutumin da bai cancanci abu da yazo yana nema to ba a bashi amma wanda ya cancanci abu yazo yana nema ya halatta a bashi wani ya zama wajibi a bashi don haka features din da ake nema ga wanda zai yi aiki shine ya zama na farko mutum ne mai karfi zai iya hanawa gane ko kuma tsayayye ne abin nufi mai karfi mai tsayuwa wanda zai iya hanawa sannan kuma ba wai iya hanawa ba kawai ya zama shi din a amini ne mutum ne mai amana wanda zai tsare abin da aka bashi na aiki قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرى قال باب رأي الغنم على قراريب باب mutum ya yi kiwon dabbobi ko awaki a biya shi tukunci alkarari jam'i ne na kera inda yake kirat abu ne mai girma amma abin da ake nufi da karari da wasu kamar kwabai ne suke amfani da su a wannan lokacin shi ne baban mutum ya yi kiwon awaki a biya shi kamar yanzu yadda mutum za a zuwa da wasu mutum a ce mana kiwo na shekara kaza ko na shekara ɗaya ko na shekara biyu ko kuma mutum ne kana da gona ka dauki wani ka sai dabbobi ka danka mishi yana duba ma yana kula ma da su kana biyan shi wannan ya halatta yin haka قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرآها على قراريب لأهل مكة Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko su ya aiko shi face sai da yayi kiwon awaki sai sahabbansa suka ce har kai ma ya annabin Allah yace na'am yace ni ma nayi ina yin wato kiwo na awaki ga mutanen makka kuma suna biya tunda ba dole ya zama shekarun su ɗaya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi kiwon lokacin ba su sani ba kuma hikima cikin haka kamar yadda malamai suke faɗa cewa su dabbobi abu ne da suke buƙatan tausayi abu ne da suke buƙatan kulawa tunda ba su da hankali da haka annabawa suka yi wannan kiwo ne dan duk wanda ya iya kulawa da dabbobi ya iya kiwon su ya iya sanin damuwar su yanda ba su da hankali ya kula da su ya tsare su to ya fi cancanta ya kiwon mutane kuma wannan shine hikima ko annabi Musa alaihi salam ai ya tafi da iyalinsa da Allah ya tambaye shi wa ma tilka bi ni ya Musa kana hiya a atawakkau wa abushu biha ala ghanami idan shi ma yana da awakin nasa wa ahushu biha ala ghanami haka na annabi ibrahim makiyayi ne yana kiwon dabbobi lokacin da mala'iku suka zo masa ba ja a bi islin samin ya so musu da dan maraki ya yanke ne shi kaga inda baya kiwo ba zai ba za a samu wannan abu mai shi haka wannan wata sana'a ce wacce take mai albarka inda sana'a ce ta annabawa da haka sana'a ce mai albarka kuma duk wanda ya zama makiyayi ne sai ka samu yana da sassaucin mu'amala ya dangana da irin abin da yake kiwo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nutsuwa wato da kamewa tana cikin makiyaya awaki domin kananan dabbobi ne ba su da matsala ba su da damuwa da yawa yace ce jin kai kuma da isa yana cikin wato makiyaya raƙuma domin raƙumi babban dabba ne sai ka zama mai wanda sai kafin ka iya jiya shi yana da ƙarfi yana da ma'ana tauni. juyar da shi yana da wahala kuma duk wanda yake da shi yana gani yana da wata dabba mai tsada mai karfi don haka wannan abin shi ma sai ya shafe shi zai dinga ganin cewa shi ya fi kowa ba ma wanda yake makiyayin awaki haka ana ganin duk mai kiwon dabbobi ba wani ba wani mai suni ba ne yanzu kamar mai shanu da mai awaki ai ba ɗaya suke ba ko wani a ce kiwon dawaki yake kaga yana ganin dabba ce wacce take mai tsada dabba ce wacce take ana alfahari da ita shi ma wannan abin sai kaga ya shafe shi su su annabawa dukkan su kiwon awaki suka yi ba kiwon irin wancan abubuwan ba kala babu ittijari mushrikina inda darura babu ɗaukan eh, wato jinga ta idan akwai tsananin bukata wani musulmi zai ce to shi ya buɗe kamfani amma ba zai kowa ba sai musulmi a kamfani ko a'a yana da wajen aiki ba zai ɗauki kowa ba sai musulmi to akwai laifi ne cikin ɗaukan wanda ba musulmi ba babu laifi babu laifi eh, saboda abin da ya sa ba a cika ɗaukan su ba addinin su su kaman ba sa kulawa da abin da ya shafi amana da kamewa amma ka samu mai amana mai kame wanda zai iya abin da za a yi babu laifi kai ta'amuli da shi babu laifi ya yi ma aiki gani gane sai dai an samu musulmin da ya fi shi cancanta hakan shi ne ya fi kyau in gani kaga so da yawa za a ce ai wani ya yi aiki direban shi ba musulmi ba ne to amma dai so da yawa sukan ci amana da yawa sukan ci amana musamman ya zama akwai bambanci na aƙida ko na addini ko ga kamar ta koma tarihin siyasa haka ne yawanci waɗanda ake haɗa kai da su a cutar da shugabanni za ka samu ba addinin su da yawa a samu sun ci amana su ko kamar su sardaun wanda suka kashe su ya'yan gidansu ne wanda suka musu tarbiyya kuma ba mai gani ta haka su suka san gidan da su aka kashe su to shine ma ne kawo babin ɗaukan wanda yake fi amma idan akwai darura darura shi ne ba yadda za a yi dole sai shi za a yi amfani da shi duk yadda ka je ka dawo ka rasa wanda zai yi sai shi din to zai ka yi amfani da shi amma ba haka ba wani shi ya fi cancanta yanzu kamar misali asibitin akwai na musulmi ka san amintacce ne ba gara ka je asibitin musulmi da ka je asibitin ba musulmi ba ana ganin abin da yake faruwa ko yanzu ka je asibitin in ka je asibitin jan kwano kafin ta fita asibitin sai ranka ya baci da akwai wani lokaci da aka yi ban san ko yanzu suna yi ba sai kun je kawai kuna jiran likita biyu zai gan sai a samu kowa a jiko a tsoron faso ya samu kowa a jikin kiristanci kuma dole ne har gobe suna yi ba to kaga in dai akwai asibitin musulmi da za a haɗa ka da allah da wani zai kai kacan kaga ba abin da zai kai kacan ko ai aiki ne za su ma haka in dai musulmi zai ma aiki da biyan bukata kuma da tsare ma akidarka shi ya fi cancanta fiye da wanda ba musulman ba ko saboda haka gara ka je wajen wanda ya musulmi ne ko ka yi aiki da wanda yake musulmi ba ma sai ka ga wasu suna ganin cewa ai wannan din ba komai ba ne, a komai ne musamman abin da ya shafi addinin ka shine za ka haɗu da Allah da shi in har wani abu ya taɓa wannan addinin ta da ya taɓa imanin ka ai ka samu matsala ko misali ka je ka samu masauki ga masaukin musulmi ga wanda ba musulmi ba wasu mu yanda ba musulmi ba za a ajiye ma bible a ajiye ma cross a cikin daki da gunki ko masaukin musulmi ko ba za ka samu wannan ba kaga a nan dole ka tafi wajen masaukin musulmi ba za ka tsaya kuma a can inda za a je a sama gunki a daki ba ko ko wasu da yawa yana faruwa haka to in ka je yanzu da cross a cikin dakin ya za ka yi kai za ka yi sallah na alƙiblar tana gaban cross ya za ka yi saboda haka ba laifi ana iya ta'amuli da su amma inda barora shi ma imamu bukhari ya ce in sai akwai tsananin bukata sai akwai tsananin bukata amma ba bukata shikenan ba za a yi ta'amuli da su ba au ya ce ko kuma idan lam yujad ahlul islam idan ba a samu musulmi ba ya ce wa amalan nabi sallallahu alaihi wasallam yahuda khaybar Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala ta cinikayya ta wato gona sufuri da ake bayarwa na gona da yahudawan kaibar domin kaibar ɗin babu musulmi a wajen yahudawa ne masu gonansu na haka gonakin da za a yi aiki a wajen musulmi ba zai tashi je wajen ya aiki ba don haka sai ta'amuli da mutanen kaibar mutanen wajen yahudawa ne ko yanzu misali kana da gidanka a unguwar da ba ta musulmi ba misali sai ka wata katuwar gona a can abin na riyo gona ta ka ce a riyo za ka je ka noma ta ne ai ba ta taso ba mai ko ka ga sai dai ka ba mutane wajen su zama ba ko su dinga kawo ma iyaka abin da aka samu in akwai aminci a dai ba inda za a yi mutum ya ce shuka a riyo ko ko wani yanki na barikin layi ko a ce a lantan gonar shanun ka ta <laughs> da dai makamantansu kaga wannan ba zai yi ba ba yanda ma za ka yi ka je wajen a na farko in ka je za ka je babu tsaro za ka je a cikin tsoro kuma ba za ka yi ibada da ba ita za ka yanda za ka yi sallah sallar ma sai ta zama ma matsala dan in an gane kai ne sallah ne to wajen ba zai ba zai zaune ma ba to kamar misalin haka ne haibar haka ta zamanto eh, tarin yahudawa ne a wajen to amma dai tunda lokacin da aka yi yakin haibar aka buɗe haibar sai suka yi sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda abin da Allah ya bashi na wannan ya zama mallakar musulmi don haka sai ya zama yahudawa sai suka ce ya kai annabin Allah mu manoma ne mun san kan harkar noma dan haka kada ka tashe mu a wajen nan ka yarda mu ka dauke mu aiki muna ma aiki da abin da ya kama na lada sai abramu to kuma haka aka yi zalla sallallahu alaihi wasallam sai da shi ne anan imamu bukhari yace wa amala annabi sallallahu alaihi wasallam yahuda haiba zalla sallallahu alaihi wasallam yayi yayi aiki da yahuda haiba sun zama mishi ma'aikata da haka ka kana da gona a inda ba musulmi sai ka ba wanda suke wajen su dinga kula ma da ita to ba za a ce to ya aka yi gonar ka ba wanda ba musulmi ba ai wajen da ba zai shigo ma ba ba ka da amincin wani yaje in ka tura wani aka je aka kashe shi ba ko kai kanka ma ka je aka kashe ka قال حدثني إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن السهري عن أروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا الخريت الماهر بالهداية قد غرس يمين حلف في آل العاب ابن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما سبيحة ليالي ثلاث ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر ابن فهيرة والدليل الديني فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل أولا حديث يا ديني لا أظن يزوء أشكم بابه cewa lokacin bukata tsananin bukata tana iya ta'amuli da wanda ba musulmi ba hadisin na Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi da Abu Bakar radiyallahu anhu sun dauki wani mutum wato daga cikin kabilar Bani Din kabila ce Bani Din kuma daga cikin Bani Adi a Adi din nan dangin su Umar ne radiyallahu anhu mutumin nan hadiyan khiritan mutum ne wanda yake mai kwarewa cikin sanin hanyoyi ya san hanyoyi daban-daban ma'ana mai ya faru ne lokacin da manzo sallallahu alaihi Allah ya umarce shi da yin hijira yana so kuma ya bar maka to amma ta kama cewa ba zai bar maka ba ya ba hanyar da mutane suka saba bi saboda ƙuraishawa sun riga sun watsa mutane sun ce duk inda aka ga annaba a kawo shi ko a kashe ko a rayu Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar sai suka nemi wannan mutumin kuma shi wannan mutumin ya yi rantsuwa da wato dangin al'as ibn wa'i da haka shi halif ɗinsu ne ma'ana yana da wani yarjejeniya da su kuma shi kafiri ne akan addinin mutanen masa yake yana bautan gumata amma kuma mutum ne wanda yake masanin hanya gane kama a ce ƙwararren direba ne a yanzu in an toshe nan ma ya san inda zai bita can an toshe ne ya san inda zai bita can da haka sai suka ɗauki wannan mutumin sunan shi abdullahi ibn uraikin addini sunan shi kenan abdullahi ibn uraikin addini sai suka ɗauki shi akan zai jagoranci su shine alhadi malama zai shiryar da su zai musu jagora don haka zai bi da su hanyar da ba a saba bi ba wannan duk yana cikin mutum ya ɗauki matakai na tsare kansa don haka zai bi da su ta hanyar da ba wannan hanyar mutane suke hijira ba ita hanyar ma gaba ɗaya irin wacce aka ƙaurace mata ne aka daina binta don haka shi zai bi da manzala sallallahu alaihi wasallam wannan hanyar manzala sallallahu alaihi wasallam bai je madina ba an tabi da shi yana karamin yaro saboda haka ba dole san wannan hanyoyin ba da haka sai suka nemo wannan mutumin kuma suka yi jinga da shi akan za su biya shi zai musu jagora zuwa madina sannan sai suka ɗauki raƙumansu guda biyu suka bashi cewa ya ci gaba da kulawa da su bayan lokaci kaza bayan kwana uku zai zo ya same su a wannan bakin kogon nan inda suka koya to mutumin kuma ya zama mai amana ake ana ana samun kafiri wanda zai rike amana da haka sai ya zo ya iske su a wannan wajen daidai ranar da suka yi alkawari ya zo da tagoyi nan guda biyu shi ma ya zo da tashi to sai wayewan gari sai suka kama hanya amma akwai wani mutum na hudu kuma da ya same su wannan shi bawan sai na abubakar ne ana kiran shi amir ibn kuhaira sunan shi amiru ibn kuhaira radiyallahu anhu da shi da wannan mutumin da na abubakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kama hanya su hudu da aka sai ya tafi da su shi yana gaba suna biye da shi da ya tashi sai ya bi da su ta kasan maka ba ta sama ba ba inda ake bi a sama ba ba asalin hanyar da ake bi zuwa madina ba sai bi da su ta wato gefen inda teku take ma'ana yi kewaye da su wannan hanyar wata irin hanya ce da mutane ma ba sa bi yan kasuwa ba sa bi to kaga yanzu kamar kai ne ka ɗauki ko ka hau jirgin wanda ba musulmi ba ko motar wanda ba musulmi ba ko ka ce kana so ya kai ka gari kaza to haka wannan babu laifi inda ba ka samu wanda zai ba a cikin musulmi ba don ka ɗauki wanda ba musulmi ba babu laifi a cikin inda ya zama yana da amana ai kaga har yanzu ana maganar amana ne shi mutumin amintacce ne in da bai da amana zai je ya gaya ma mutanen maka cewa ai mutumin nan da ake nema ga alkawarin da muka yi kuma kaga amanarsa ita ta sa abin da aka ce za a bashi mutanen maka za su bashi raƙuma guda ɗari ne ita sa duk wanda ya kawo shi kuma abin da za su biya shi bai kai haka ba kamar dai saboda amana yana ganin tunda ya ɗauki alkawari sai ya cika wannan alkawari duk da ba musulmi ba ne wani na cikin abin da ake kira alfiyar wani mabari na rayuwa da a rayuwar mutum yanzu aka rasa su kafiri ne zai yi alkawarin ba zai ci amana ba kuma ba zai ci ba kaga shi wannan ba su ba ne da haka ya yi alkawari kuma ya ci ta alkawarin to su a wajen su yana ganin ya saba wannan alkawarin ya yi wani babban laifi ne da haka wannan ana kiran su kiyar duk da ba sa musulunci sun tsare wannan alkawarin ma'ana sun tsare kanewa ba sa cin amana ba sa ƙarya abu sufiyan lokacin da aka kai shugaban herakl shugaban romawa a ƙasar sha domin shi herakl a ya zo masa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a je a nemo mishi mutumin da ya san wannan mutumin da ya fito yake da awan cewa shi annabi sai aka ce ai ko akwai wasu fatake larabawa da suka su ana ganin za su iya sani shi da haka sai aka zo da su sai yake tambayar su wane ne wanda ya fi kusan dangantaka da shi sai abu su fiya ne shi sai ce to zan ma tambayoyi kuma tambayoyin nan na ma ina so ka amsa musu kuma ba na so ka min ƙarya a wancan lokacin ba ga dukkan su ne amma yace baya son abin shi ƙarya yace duk abin da zan tambaye ka akan shi ka gaya min gaskiya abu sufiyan yake cewa wallahi in ba dan ina jin kunyar in yi karya in tozarta ba yace ranar da na yi karya ce amma duk abin da ya tambaye ni haka na gaya maka gaskiya kafin ne amma aka gaskiya saboda haka yana kafincin shi yana tsoron yayi karya wa ga ba tsoron Allah yake ba a'a shi a cikin halayyarsa ne da zamantakewarsa yana ganin karya ba ta dace ba yanzu ko ya ka samu musulmi zai ba karya zai ci amana ko zai yi yaudara zai yi ha'inci zai yi cuta ko hakumi kuma na jariya ba zai wannan ba ah, ummu salama lokacin da za ta yi hijira ita kadai ta fito daga ita sai raƙumi sai ɗan yaro tana tafiya a hanya sai wani mutumin maka ba musulmi ne kafin sai ya ganta ya ce ke baiwar allah ina za ki tafi a irin wannan yanayi ya ce mace ita kadai a kan raƙumi za ta yi tafiya ya ce gaskiya shi bai yarda ba bai amince ba saboda yana tsoron komai yana iya faruwa da ita yadda ina za ta je ta ce za ta tafi madina haka nan ya tsaya ya dauke ta ya raka ta har madina sai da ya kai ta dab da bakin da ya ce ta shiga gagarance ya koma saboda wannan dabi'u eh, suna tare da su to kaga ire-iren wannan ɗabi'un ya kamata a faɗin da mutane yanzu ga mutum ya rabu da wannan dabi'u yaro tun a gida za a koya masa ƙarya ko mace za ta ma mijinta ƙarya miji zai ma matan shi ƙarya eh, wanda yake ka ɗauke shi yana ma aiki zai ci amanarka ka ajiye mutum a shago ya ci amanarka ko kuma kai ka ajiye shi a shagon ya gama ma aikin da zai maka ka ƙi shi haƙƙinsa duk ana yi ko in ka shiga kasuwanci sai an zo daidai lokacin da za a biya shi ladan shi ya ma shekara goma yana ma da wani a shagon ka sai ka ɓallo wani rikici sai ka kone shi a shagon haka yan kasuwa suke ya gama ma wahala ya gina ma shago ya ce ai ai ka ji labarin yana yana da wani shago dan haka kuɗin ka ya sata to kaga babu kiyan babu babu babu halayya ta kwarai da haka akwai cin amana akwai cin amana to a shi wannan mutumin kaga ba musulmi ne amma ya tsare amanar da ya dauka don haka shine ya jagoranci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da su hanya har sai da ya kai su inda suka samu hanya sannan kuma sai ya rabu da su suka kama hanya قال باب إذا استأجر أجيبا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو da sanatin jaza. وهما على شرط شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل إمام البخاري يتشي باب إذا متن يتوكي ولي مسا أيكي bayan kwana uku ya biya shi ko bayan wata ko bayan shekara ɗaya ya ce wannan ya halatta kana iya ɗaukar mutum ka ce za ka min aikin shekara ɗaya zan biya ka bayan shekara ɗaya ko kuma zan biya ka bayan wata daya ko kuma duk wata ga abin da zan baka in gane ko ya ce wannan ya halatta babu laifi a cikin haka kuma sharaɗin da suka gina wannan wato yarjejeniya a kai sharaɗin yana nan idan lokacin ya yi da haka lokaci na yi ka cika maka ka ce baya shi kenan eh, ka ɗauko yaro daga ƙauye kana da shago ka sa shi a shago ka ce bayan shekara biyu zan ma firi ko zan baka shago zan baka jihadi ko to idan shekara biyu nan ta cika kar kuma ka zo ka ce to wannan fa abin da muka yi an warware shi za a shiga sabon abin nan saboda wannan shekara ba a samu riba ba ta taso ba wannan alkawarin da kuka yi ku cika alkawari da shi ka cika masa alkawari ko kai ne eh, ka hau mota daga nan zuwa wani gari ka ce ga abin da za ka ba mai mota an gaya ma kudin mota sai da ka sauka sai ka ba shi abin da ya kasa haka to yana iya cewa bai yadda ba ko kuma mutane da yawa suna yin haka ai in ba irin in ba irin ciniki na cikin gari ba wanda kowa ya san kuɗi kowa ya san yanzu in kawo keke na fi ba ya wuce hamsin ko saba'in ko shine abin da ba a sharaɗi a kai wannan ba magana sharaɗi saboda an san kuɗin shi amma daga nan za ka tafi lagos kaga ba magana. ka ce sai an je ka ba da kuɗi an je kuma ka ba da kuɗin da bai kai ba amma idan abubuwa wannan na cikin gari wannan an san me aikinsa kuma yana daga cikin kuskuren da mutane suke sai a kiyin shara'i in ka zo ka ɗauko mutum ma aiki ka ce nawa ne kuɗi zai ce ka bari za mu yi magana daga baya a wannan bai daidai ba mutanenmu suna da wannan kuskuren ka ce sai zai ce ma ai ba zai gagara ba to ni ya gagara ba da yawa ana yin wannan kuma kuskure ne sai ka ce wane nawa ne kuna yin ke ce a ai a kama kawai ba zai gagara ba to wannan dumbu ne bai dace ba bai halatta ba ai tun a lokacin za a yi ciniki nawa zan baka ga ya mun kudin aikin ka nawa ne ce kaza ka ce kaza to yadda yake cewa ba zai gagara ba da za ka kyale shi an gama aikin ka kawo wani kudi ka bai zai ce ne fa gaskiya kudin ne ya kasa kuma da shi yake ba zai gagara ba saboda haka in za a yi jinga akan yi sharaɗi ne tun daga farko tun daga farko ake da haka sai a sa lokaci a sa ƙa'ida a sa kuɗin da za a biya nawa za ka yi wannan aiki daga waje kaza zuwa waje kaza in kaya ne zai sauke ma in menene duka a yi jinga قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني أروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما سبح ثلاث da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abu Bakar wancan hadisin dai da ya kawo nana na Aisha radiyallahu anha sun dauki wato eh, leburanci na wannan mutumin ko sun yi jinda da shi cewa zai kai zai nuna musu hanyar da za ta fitar da su garin Makka zuwa Madina kuma suka ce mishi zai zo ya karbi wato dabbobin su rakuman su bayan kwana uku zai zo ya hadu da su a wannan bakin wato gawar wannan kogo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da shi da Abubakar radiyallahu anhu suka buya dan haka sai ya zo kuwa ranar da kwana uku ta cika da sassafe sai ya zo da raƙuman su ya ɗauke su ke suka tafi da aka ga abin da aka yi yarjejeniya kai ne aka yi yarjejeniya da kai za a yi tafiya wani lokacin za ka ga za a yi tafiya ina da wani ko ina da lamba wani ba bari na nemo muku shi zai zo kaza to zai zo ya dauka muku kayan nan ya kai muku waje kaza to kowa an gari ya waye sai kaga direba ya zo to a lokacin ku yi ciniki da shi kar sai ya je ta ce za a yi ciniki dan sai ya je a fara kama ne ka ce haka ne shi ya ce ba haka bane saboda haka sai ka yi ciniki da shi tun farko tun kafin a shiga yarjejeniya ake ciniki kaga an yi ciniki in ma a nan za ka bashi kudin in ma sai an je can za a bashi kudin duk ba ta gagara ba kala babu da ajili fil gazwi babu a ɗauki mutumin da zai yi aiki a lokacin yaƙi a lokacin yaƙi kala حدثني يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل ابن عليّة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان ابن يعلى عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فأبض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال afa yada'u isba'ahu fi fika تقبضه قال أقسمه قال كما يقبض الفعل قال ابن جريج وحدثني قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة anna rajulan abba yada rajulin fa'andara saniyatahu fa'ahadaraha abubakar radiyallahu anhu a wannan hadisin na wato ya'ala ibnu umayya radiyallahu anhu yace na fita yaƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi a cikin rundunar nan ta wahala ita ce jaishul usra lokacin da aka tafi tabuka kenan domin an yi tafiyar cikin wahala shi ake kira jaishul usra domin lokacin mutane ba komai a hannunsu an wahala da haka ba a iya tafiya da mutane da yawa ba aka ba su uzuri wasu ma sun zo za su da ba aka ce ba za a ɗauke su ba suna kuka to lokacin ya ce ina cikin wanda suka tafi ya ce fakana min ke a mani fi nafsi yana daga cikin abin da wato a zuciyata na fi kirga shi cikin ayyukan da wato na gamsu da shi na yi su don Allah ina neman lada a wajen Allah tunda an fita ne cikin wahala mutum yana ji yana gani haka zai bar iyalinsa ba abinci ba kuma ya fita yakin nan ya ce yana ɗaya daga cikin ayyukan da na yi a zuciyata nake ganin ina neman sakamako mai ƙarfi a wajen Allah sai ce kuma ina da wani lebura na na tafi da shi domin ya dinga min hidima a kan hanya sai faɗa ya haɗa su da wani mutum faƙatala insana suka yi faɗa da wani mutum shi wannan leburan nawa sai ɗaya a cikinsu ya ciji ɗaya cizo dai da ake sai ɗaya kama hannun ɗaya ya ciza to sai ya ce bai faɗi yayi ba wanda ya ciza bai faɗi wanda aka ciza ba shi wanda aka ciza ɗin ya tsanci yana bakin wancan sai garin fungi ya tsanci ya zuwa da haƙorin wanda ya ciza shine fantaza hufa fa andara a saniya shi ne shine a gaban nan da ya cizon cizon ya mishi zafi da ya tashi cire hannunsa da ƙarfi da ya fusga sai haƙorin wancan ya fita to sai suka ce wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda aka cire mishi haƙori ke kai ƙara shi ya cizon kuma ya kai ƙara sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka da wani abin da za a ma wannan hakorin ya tafi a banza don cin kana so ya bar ma hannun ne a bakin a bakin ka gutsire masa kamar yadda raƙum yake yake gutsira hannun yatsan mutum da haka yadda ya turge din na ya kubutar da yatsan sa ne in ya bari za ka gutsire masa saboda haka jinin ka jinin banza ne ya tafi a banza ba ka da wani biya da za a biya haka hakorin na a banza ya tafi to haka nan cewa sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ma an ba da labari yake cewa shi ma wani abu ya faru irin haka sai ya zubar da wannan jinin in an ce ya zubar da jinin ma'ana ba wani hukunci a kai jinin shi ya tafi a banza an gane ko haka mutum ne kuna faɗa da shi sai ya cije ka ganin cira annan kuma shi ke nan sai cire mishi haƙori ya kai ƙoƙarin kubutar da kanka ko ko misali dabba ce wacce take ba ta da hankali mutum yana da mahaukaciyar dabba ko rago wanda kowa yake biya yana tunkura sai kai ka zo ka sani ba sai yayo kanka da ran kubutar da kanka da ka tunkuɗe shi sai ya faɗi ya kai za ka biya ba za ka biya ba wannan ba a biya saboda shi ne wannan dabbar ya kamata ya tsare ta ne tun da ya san halitta an gane ko ko misali mutum ne yayo kanka da mota ka ga zai bige ka ka ɗauki dutse ka jefa gilasu sai ya fasa gilasun sai ya wani waje to bai zai zo shi ka biya shi gilasun shi ba dan yanzu ka yi gudun tsirar da ranka ne an gane ko ko misali ɓarawo ne ya shigo gidanka ka kaca kuka kama faɗa da shi sai ka karya masa hannu ko kafa to wannan kafar ta kafa a banza domin kayan haka ne don ka tsare kanka an gane ko to wannan shine abin da ya shafi babul ajiri fil gazu abin da yake so ya nuna har a wajen yaki ma mutum yana iya daukar lebur ya tafi da shi dan ya mushi leburanci misali idan an tafi yan wasu aikace aikace haka babu ne bai dinga masa babu idza ajara ajiran fa bayyana lahu al-ajal wa lam yubayyin lahu al-amal to wannan eh, akwai dan sarkakiya a ciki babu mutum ne ya dauki wanda zai masa aiki ya dauki wanda zai mishi aiki ya ce mishi za ka min aiki na shekara biyu amma bai gaya maka wani irin aiki ba ne shi yasa ko a ko a ma'aikata ce ta gwamnati aka dauke ka ana baka takarda ko me ake kiranta eh me ake kiran takarda da za a baka kafin ka fara aiki eh banda akwai mai akwai abin da zai stating abin da za ka yi a cikin aiki terms of reference na aikin da za ka yi ko to shi kenan an ɗauke ka aiki yanzu an baka aiki amma ba a baka terms of reference ba ya matsayin wannan eh ba aiki kenan ko an ba ta aiki amma ba a ba ta me za yi ba mutum da ya zo ya same ka ya gina katon gida ya ce to wane dama ina neman ma'aikata a gidan nan don haka na ɗauke ka kana cikin ma'aikata na na gida amma ba gaya ma me za yi a gidan ba da haka kana zaune yau a ce ka tuka mota gobe a ce ka kai yara makaranta jibi a ce ka je ka yi cefane gata ce ka je kai wannan wata ce garin a ce a an canja ma aiki za ka je ka dinga shara ne to kaga ba a gaya ma wannan abun ba ya matsayin wannan to wannan an samo asalin shi ne daga kistar annabi musa alaihi salam a lokacin da ya je wannan garin ya samu wasu 'yan mata guda biyu a gefe ya ga kamar suna cikin damuwa daga mutane sun cika ana ta aiki ana ɗibar ruwa su kuma sun koma gefe ya tambaye su me kuke ciki suka ce wallahi ba yadda za su iya gogayya da mutanen ko su yi tarayya da su don haka da suka faɗa haka cewa ba za su iya tarayya da waɗannan mutanen ba sai ya kama musu aiki. ya so ya musu ruwan ya gyara musu dabbobin ya ce ku tafi ya taimake su bai taɓa sanin su ba bai taɓa ganin su ba to sai ubansu suka je suka ba shi labari ya yi mamakin har suka dawo gida ba lokacin da suka saba dawowa ba sai suka ce ai wani bawan allah ne suka gani ya taimake su sai ya ce ku je ku nemo miji. shi to ɗaya zai ta je ta samu annabi musa a rage sana sai ta zo da shi gidan to shi ne bayan ta ba ba mahaifin shawara cewa to tun tun da fa su mata ne kuma aikin nan ya fi karfin su ga wannan mutumin kuma bako ne ya zo gari bai san kowa ba me yasa ba za a dauke shi ringa wannan aikin da suke yi ba to shine yake cewa inni uridu an unki haka ihdabnatay hatayn ala an ni thamaniya hijaj shi mutumin sai ya ce ma annabi Musa abin da nake nufi da kai zan Tsaura ma aure da ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nawa in kana santa amma za ka min aiki na shekara takwas bai gaya masa wani irin aiki mai kaga ba a ba shi terms of reference ba amma dai ya ce min za ka min aiki na shekara takwas amma an gaya mishi ladan aiki shine za a ba shi auren mata shine ladan aiki amma bai san wani irin aiki ba ne to kenan ana iya ba mutum wannan shine ake ba da probation period za a baka a ga a kyale ko lokacin za a baka a fannin sai can bayan wata nawa zai a ce a nime ka a ce to ga abin da za ka yi to wannan ba ku laifi ana so a gwada ka ne a ga juriyarka a ga dagewarka a ga tsayuwarka kila daga baya sai a gaya ma cewa to ga inda za ka yi aiki har zuwa inda Allah yake cewa wallahu alama na ƙulu wakil nan ya ce ya ajuru fulana ne wutsihi ajiran ya ba shi dada wa minhu fi ta'aziyya ajarakan ajarakan lahu Allah ya bada ya baka lada da haka ba babu laifi za ka ɗauki mutum ka gaya masa iyaka shekarun da zai ma aiki kuma ka gaya mishi ladan da zai ma aiki amma kuma kana tunanin wani aiki zai masa daga baya ka gaya masa abin da zai haka shi annabi musa aikin da ya yi shine ya musu wannan kiwo sannan kuma da wannan aikin jebo ruwa da sauransu shine ma wannan bawan allah in gane ko haka wannan shine abin da ake kira alujira ujra babi na gaba wanda zamu tashi a akan shi shine babun idan ta'ajara ajiran ala an yuqima hadithan yuridu an yanqadda jihaza wannan ma ya tsakuro shi ne daga kistar annabi Musa da Khidir cewa babu mutumin da ya dauki lebra ya masa aiki dan ya gyara masa katangar da take shirin fasuwa ya ce ya gyara masa ko gidan shi yana shirin rushewa ya jira shi ya ce to da Allah ina so ka gyara mun gidan nan ko ka gyara mun katangan nan ko kuma a ka gyara mun kwanan nan da dai makamantan su to wannan shi ma babi ne mai zaman kansa da malam ya kawo a abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wannan muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Yeah.